Daga nan Tehran, Radio BOH Hausa ke magana. سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده يعلم ما بين ايديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه الا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يئوده حفظهما وهو العليم صدق الله العلي العظيم اللهم صل على محمد وآله اللهم صل على صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله اللهم صل على محمد اللهم صل على محمد يا رب صل عليه وآله Radio VOH ya zo kamo a cikin shirin san safiyar yau Juma'a to Hajji Muhammad Amin Ibrahim Kiyawa ke muku sallama kuma zai jagoranci shirin. Ga kuma irin jerin abubuwan da muke dauke da su. Da farko dai kamar da muka saba za mu kawo muku cikakkun labaran duniya wanda Tahir Amin ya fassara kuma zai karanto. Bayan sa sai mu kawo muku shirin na duniyar mu a yau wanda Sunusi Wunti ya shirya kuma zai gabatar. shirin nan na mu masu saurari na tafi tare da Hassan Barka daga shi kuwa sai mu kawo muku shirin nan na tarbiyyar iyali tare da awal kunya da karshe kuwa sai shirin mu na Afirka a yau da fatan masu saurari su gara zama kuma za su ji daɗin shirin. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum radio hausa boh mai watsa shirye sa daga jamhuriyar musulunci ta iran na sanar da ku cewa za ku iya kama shirye sa ne har sau uku a kowace rana shirin mu na safe daga misalin karfe shida da minti 50 agogon najeriya nijar jamhuriyar kamaru burkina faso da kuma chadi wato biyar da minti 50 agogon gmt da kuma ghana akan mita 22 kilohertz 13710 sai kuma ashirin mu na rana daga karfe goma sha biyu da minti ashirin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 yanzu kuma sai a gyara zama domin a saurari cikakkun labaran duniya. Ga labaran duniyan da farko ga kanansu. Firaministan ƙasar Burkina Faso ya yi murabus saboda kasa magance matsalolin tsaron ƙasar. iran ce ta ɗaya a wajen amfani da fasahar nano a tsakanin ƙasashen duniya a najeriya ko gwamnatin tarayyar ƙasar ta ba da sanarwar lalacewar wasu allurar rigakafin cutar covid-19 yanzu kuma ga cikakkun labaran Firaministan ƙasar Burkina Faso, Christopher Joseph Maria Dabire, ya aje mukaminsa a ranar Laraba bayan da gwamnatinsa ta kasa magance matsalolin tsaron ƙasar. Jaridar Primus Time ta Najeriya ta kara da cewa a ranar laraba ce da bire ya mika wa shugaban kasar burkina faso rock mark christian kabore takardar ajiye aikinsa bayan zanga-zanga na kwanaki a jere wa'anda mutanen kasar da kuma kungiyar kare haƙƙin bil'adama suka yi ta yi don a ɗauki matakan da suka dace don magance matsalolin tsaro musamman na yankin arewa maso gabacin kasar labarin ya kara da cewa jim kaɗan bayan mika wasiƙan barin aikinsa fadar shugaban ƙasa ta ba da sanarwar murabus na gwamnatin da bire sannan ta ce ce jami'an gwamnatin za su ci gaba da rike mukamansu zuwa lokacin da za a kafa sabuwar gwamnati a ranar 14 ga watan nuwamban da ya gabata ne yan ta'adda suka kashe akalla mutane bakwai a garin inata daga arewacin ƙasar ta burkina faso 53 daga cikinsu jami'an tsaro ne na jandarmari tun shekara ta 2015 ne da ƙasar ta burkina faso take fama da yan ta'adda masu raya keshin addini kuma tun lokacin ya zuwa yanzu an kashe mutane akalla dubu biyu sannan wasu kimanin miliyan ɗaya da dubu ɗari hudu sun zama 'yan gudun hijira wata cibiyar bincike ta ƙasa da ƙasa stat nano a takaice ta ba da sanarwar cewa cibiyar bincike na kamfanin man fetur na ƙasar iran ita ce ta farko a yawan bincike da kuma samar da kayaki wa'anda ake sarrafa su ta amfani da fasahar nano a duniya kamfanin dilancin labaran ip na ƙasar iran ya nakalto kwamitin kimiyya da fasaha ta ƙungiyar stat nano tana cewa ta gudanar da bincike a tsakanin ƙasashe 25 a duniya dangane da ci gaba da samar da ilimi da kayaki a bangaren fasahar nano inda ta gano cewa cibiyar bincike na fasahar nano ta kamfanin man fetur na kasar iran ce a gaba a duniya da kashe 41.94 cikin 100 labarin ya kara da cewa biye da ita sai kamfanin oil corporation na kasar india da kashi 13 cikin 100 sai kuma na uku kamfanin sk na kasar korea ta kudu tare da kashi 11 cikin 100 daga ƙarshe kungiyar start nano ta kammala da cewa binciken nata ya hada da wasu wasu manya-manyan kamfanoni a kasashen turai da amurka daga cikin kasashe 25 da ta zaba gwamnatin tarayyar najeriya ta tabbatar da cewa wasu alluran rigakafin cutar covid-19 wa'anda ta karbo daga hukumar covax ta hukumar lafiya ta duniya who sun lalace a cikin watan nuwamban da ya gabata ba a yi amfani da su ba jaridar premium stamp ta najeriya ta sami kofin sanarwar tabbatar da wannan labarin wanda ministan kiwon lafiya na kasar dr osagi ahanire ya sanya wa hannu a ranar 8 ga watan disamba na shekara ta 2021 ministan ya kara da cewa hukumar naftak mai kula da magunguna da abinci a kasar ita ce za ta ɗauki nauyin murkushe alluran wanda suka lalace a cikin watan da ya gabata labarin bai bayyana adadin alluran da suka lalace ba ko kuma sunayensu amma wata majiya wacce ba ta son a bayyana sunanta ta faɗa kamfanin dillancin labaran reuters kan cewa alluran na kamfanin astrazeneca ne wanda aka aiko wa ƙasar daga hukumar covax amma ta ce adadin bai kai miliyan ɗaya kamar yadda wasu kafafen yada labarai suka bayyana ba hukumar lafiya ta duniya dai ta bayyana cewa kashi hudu cikin ɗari ne kacal daga ɗimbin al'ummar najeriya wacce aka kiyasta ta kai miliyan 206 aka yi wa cikakken allurar rigakafin cutar ta covid-19 ya zuwa yanzu masu sauraro labaran duniya suna zuwa muku ne daga nan radio hausa voh daga nan birnin tehran Iran za ta bayyana sunayen jami'an gwamnati da kuma kamfanonin Amurka wa'anda za ta ɗora takunkuman tattalin arziki. Tashar talabijin ta Firist TV a nan Tehran ta nakalto Kazim Garib Abadi, mataimakin alkalin alkalan kasar. kuma shugaban kwamitin kare haƙƙin bil'adama na ƙasar yana faɗar haka a ranar alhamis tara ga watan sha biyu shekara ta 2021 garib abadi ya ƙara da cewa gwamnatin ƙasar amurka bata isa ta nuna mutanen ƙasar iran kare haƙƙin bil'adama ba a daidai lokacin da ta ɗora mutanen ƙasar takunkuman tattalin arziki wanda suka hana shigo da magunguna da kayayyakin kiwon lafiya ga mutanen kasar sannan a kasar amurka kuma gwamnatin kasar tana da mummunan tarihi na take haƙƙin bil'adama ba iyaka daga ciki har da kashe george floyd wani bakar fatan kasar wanda 'yan sandan kasar suka shaƙe har ya mutu a gaban jama'a iran za ta ɗauki matakin ƙaƙabawa wasu jami'an gwamnatin amurka da wasu kamfanoni takunkuman tattalin arziki ne saboda mai da martani ga abin da amurka ta yi kwanaki biyu kafin a koma tattauna na Viena kan ɗaukewa ƙasar takunkuman tattalin arzikin da amurka ta ɗora a ƙasar ƙungiyar ansarula ta ƙasar yemen ta bayyana cewa ƙasar saudiya da ƙawayenta ba su da zaɓi in banda dakatar da yaƙi da kuma dagewa ƙasar takunkuman tattalin arzikin da suka ɗora mata tashar talabijin ta press tv a nan tehran ta nakalto muhammad abdulsalam kakakin ƙungiyar ta ansarula yana faɗar haka a shafinsa na twitter a ranar laraba ya kuma ƙara da cewa ƙarfin sojojin ƙasar yemen musamman a ɓangaren garkuwan sararin samaniya yana ƙaruwa don fuskantar sojojin saudiya da ƙawayenta abdulsalam ya ƙara da cewa kakkaɓo jiragen leƙen asiri ƙirar ƙasar amurka wato scan eagle da kuma ƙirar ƙasar china ch4 na yaƙi wanda garkuwan kare sararin samaniya ƙasar yemen ta yi a cikin 'yan kwanakin da suka gabata babbar shaida ce akan wannan tun cikin watan maris na shekara ta 2015 ne da gwamnatin kasar saudiya tare da kawayenta na kasashen laraba da kuma amurka da wasu kasashen turai suka farwa kasar yemen da yaki da nufin mai da tsohon shugaban kasar wato abdurabbu mansur hadi kan kujerar shugabancin kasar amma tare da yardan allah da kuma jajircewar sojoji da mayakan sa kai na kasar yemen sun kasa kaiwa ga manufofinsu masu sauraro ƙarshen labaran duniyan kenan. Tahir Amin a gaishe ka da kan labaran duniya yanzu kuma sai a saurari shirin nan na gaba wato shirin nan na duniyar mu a yau. Duniyar mu a yau.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 saudiya kan matakin soji da ta ɗauka a ƙasar yemen da ni sunu sunti zan jagoranci ragamar shirin sai ku kasance tare da mu don jin abin da ya kunsa. ministan sadarwar ƙasar labanan george kordahi mai murabus ya jaddada furucinsa cewa yakin da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan ƙasar yemen yaƙi ne da ke matsayin ɓata lokaci kuma ba zai taɓa kai saudiya ga manufofin da take son cimmawa ba kan ƙasar ta yemen sakamakon haka babu makawa ga dukkanin bangarorin da suke yakin su zauna kan teburin tattaunawa domin warware sabanin da ke tsakanin su tare da kawo ƙarshen wannan yaƙi da ke lashe rayukan ɗan adam da rusa ƙasa george kordahi da ya miƙa takardar yin murabus daga kan mukaminsa na ministan sadarwar ƙasar labanan bayan firayim ministan labanan najib mikati ya buƙace shi da yin hakan sakamakon matsin lamba kan ƙasar ta labanan kuma ƙasar faransa a ta bakin shugaban ƙasar kasar ta Emmanuel Macron kafin gudanar da ziyarar aiki zuwa kasar Saudiya a ziyarar aikin da ya gudanar a wasu kasashen larabawan yankin gabar tekun Farisa ta buƙaci George Kordahi da ya ajiye mukaminsa shugaban kasar Faransa Emmanuel Macron ya jaddada wa Prime Minister Lebanon Najib Mikati cewa akwai buƙatar George Kordahi ya yi murabus daga kan mukaminsa kafin ya isa kasar Saudiya domin ziyarar aiki lamarin da George Kordahi ya amince da bukatar. kamar yadda ya furta a jawabin da ya gabatar bayan mika takardar yin murabus daga kan mukaminsa manazarta kan harkokin siyasar faransa sun bayyana cewa manufar shugaban kasar faransa ta tsuma baki a harkokin siyasar labanan kuma dambaruwar siyasa tsakanin kasar ta labanan da kasashen larabawan yankin tekun farisa ba ta rasa alaka da zabuka masu zuwa a kasarsa inda yake kwaɗayin ganin murabus ɗin george kordahi ya yi tasiri a harkokin cikin gidan faransa watakila kyautata fuskar gwamnatinsa a idan faransawa cewa ta taka gagarumar rawa afkawa a dambarwar siyasar yankin tekun farisa a bangare guda kuma shugaba macron ya jaddada buƙatar ƙasar saudiya ce ta neman ganin gwamnatin lebanon ta sauke ministan sadarwar ƙasarta george kordahi daga mukaminsa domin ƙasashen larabawan yankin musamman saudiya su taimaka masa a yakin neman zaɓe a faransa a bangaren kuɗi da sadarwa saboda saudiya tana ɗaukan murabus ɗin george kordahi a matsayin nasara ce akan ƙasar labanan da duk wani mai 'yancin sukarta kan matakin da ta ɗauka na ƙaddamar da yaƙi kan ƙasar yemen a gefe guda kuma jawabin george kordahi a lokacin bayyana murabus daga kan mukaminsa na ministan sadarwar kasar labanan bisa bukatar firaministan labanan da na shugaban kasar faransa macron bai da bambanci da furucinsa da ya janyo dambaruwar siyasa tsakanin kasarsa da kasashen larabawan yankin tekun farisa kamar yadda masharhanta da manazarta suka bayyana a shafukansu na sadarwa a fili yake ministan sadarwar kasar labanan george gordahi mai murabus a jawabin yin murabus daga kan mukaminsa ya jaddada cewa yaƙi da kasar saudiya da ƙawayenta suka ɗaura kan kasar yemen yaƙi ne da ke matsayin wasa kuma ɓata lokaci sannan ba zai taɓa kai saudiya ga manufofin da take son cimmawa kan kasar ta yemen ba sakamakon haka babu makawa ga dukkanin ɓangarorin da suke yaƙi su zauna akan teburin tattaunawa domin warware saɓanin da ke tsakanin kansu tare da kawo ƙarshen wannan yaƙi da ke lashe rayukan ɗan adam da rusa ƙasa memba a tawagar siyasar ƙungiyar ansarullah ta ƙasar yemen muhammad ali hosi a shafin sa na totar ya bayyana cewa sirrin ziyarar shugaban ƙasar faransa emmanuel macron zuwa ƙasar saudiya da murabus ɗin george kordahi da cewa kowane ɓangare saudiya da faransa suna da maslaha kan matakin da george kordahi ya ɗauka na yin murabus amma maslaha mafi mahimmanci ita ce ƙoƙarin sassauta halin tsaka mai wuya da saudiya da ƙawayenta suka abka a ƙasar yemen na gaba kura baya su yaƙi yadda ci gaba da yaƙi kan ƙasar yemen ba zai taɓa kai su ga cimma manufofinsu ba kamar yadda janye yaƙin cikin hanzari zai sanya su ji kunya a idan duniya duk da imanin kowane ɓangare na cewa maganar george kordahi cewa yaƙi kan ƙasar yemen yana janyo hasarar rayukan ɗan adam a ƙasar yemen da saudiya da ƙawayenta gami da hasara a fagen tattalin arziki don haka wajibi ne a ɗauki matakin kawo ƙarshen yakin wani masharhanci a shafin totar ya bayyana ra'ayinsa kan murabus ɗin george kordahi daga kan mukaminsa na minista da cewa murabus ɗin yana iya gamsar da kwaɗayi da girman kai na saudiya amma burin saudiya na samun nasara ko da kuwa a kafar watsa labarai ne ba abu ne mai yiwuwa ba saboda a tsawon shekarun da ta kwace tana lugudan wuta kan ƙasar yemen babu abin da ta samu na nasara illa ƙara bayyanar manyan laifukan yaƙi kan al'ummar yemen kuma babban dalili da ke ƙara takaici ga mahukuntan saudiya da kawayenta musamman amurka da haramtacciyar kasar isra'ila shine taruwan dangin su amma allah maɗaukaki ya gwada musu ikonsa na rashin samun abin da suke bukata na murkushe gwagwarmayan yemen duk da sun janyo hasarar rusa duk abubuwa masu amfani a kasar yemen da gurgunta tattalin arzikin kasar a gefe guda kuma wasu manazarta suna ganin matakin da mahukuntan saudiya da kawayenta na kasashen larabawan yankin tekun farisa suka ɗauka kan kan ƙasar labanan sakamakon furcin george hordahi wani makirci ne na makiya gwagwarmaya da ladabtar da gwamnatin labanan da al'ummanta kan goyon bayan ƙungiyar hezbollah da take goyon bayan 'yan gwagwarmayan yemen saboda george hordahi ya yi furci kan batun yakin saudiya da ƙawayenta kan ƙasar yemen ne a matsayinsa na ɗan jarida kuma tun kafin ya ɗare kan karagar minista inda ya fayyace matsayi da hangen nesansa kan tasirin matakan siyasa a fagen yaƙi kan kan kasar yemen amma bayan ɗarewarsa kan karagar minista ra'ayinsa ya zame dalilin ƙalubalantar siyasa da tattalin arzikin labanan tare da ƙoƙarin tunzur al'ummar ƙasar kasashen kuwait da bahrain haɗaɗɗiyar daular larabawa da saudiya suka janye jakadun kasashen su daga ƙasar labanan tare da koran jakadun ƙasar labanan daga cikin kasashen su a fili yake cewa batun furucin george kordahi kan yakin ƙasar yemen wata kafa ce da ƙasar saudiya da ƙawayenta suka samu na fuskantar ƙasar labanan tare da ƙalubalantar ta kamar yadda hakan ya fito fili ƙarara a furucin ministan harkokin wajen ƙasar saudiya faisal bini farhan a farkon bullar rikicin cewa cewa ba zai yiwu takaita dambarwar siyasar kasashen larabawan yankin tekun farisa da kasar labanan kan batun furcin george kordahi ba saboda matsalar saudiya da labanan ta fi tsanani kan yadda kungiyar hezbollah ta mame madafin ikon gwamnatin labanan kuma wannan furcin ne ɗaya daga cikin 'ya'yan gidan sarautar saudiya amir abdulrahman bin musa'id bin abdulaziz ya yi cewa matsalar kasashen larabawan yankin tekun farisa da labanan bai takaita da batun murabus ɗin george hordahi ba hakanan furucin tsohon ministan harkokin wajen ƙasar labanan sharbal wahabi cewa matsalar saudiya da ƙasar labanan ta fi kamari dangane da batun zargin cewa ƙungiyar hezbollah ta mame komai a ƙasar labanan tabbas batun farfagandar cewa kungiyar hezbollah ta mamaye komai a ƙasar labanan wani makircin siyasa ne da amurka da haramtacciyar ƙasar isra'ila da kuma saudiya gami da 'yan koren saudiya a ƙasar labanan suke yadawa da nufin gurgunta gwamnatin labanan saboda kungiyar hezbollah tana da ministoci da 'yan majalisun dokoki a gwamnatin ƙasar kamar sauran ƙungiyoyi da al'ummin ƙasar daban-daban har ila yau wannan furuci na george hordahi ba shine farkon irinsa ba a tarihin kasar labanan da saudiya saboda ministan harkokin wajen kasar labanan sharbal wahabi ya yi murabus daga kan mukamin sani bayan furucinsa a kan harin ranar 4 ga watan agustan shekara ta 2020 a birnin beirut inda azantawarsa da gidan talabijin ɗin kasar ya ce wasu ƙasashe masoya abokan hudda kuma 'yan uwansu suka janyo musu ƙungiyar ta'addanci ta da'ish zuwa zuwa sararin nainawa da ambar da waɗannan hare-haren ta'addanci da suke rusa ƙasashenmu don haka ƙasar saudiya da sauran ƙasashen yankin tekun farisa suka yi cakansa kuma saudiya ta bayyana furucin sharbal wahabi a matsayin cin mutunci ga masarautarta da al'ummarta don haka ta kirayi jakadan labanan da ke ƙasarta ta miƙa masa takardar ƙorafinta kuma ƙasashen haɗaɗɗiyar daular larabawa bahrain da sauran ƙasashen larabawan yankin tekun farisa suka buƙaci shi sharbal wahabi da ya nemi gafara a hukumance lamarin da ya tilasta masa yin murabus daga kan mukaminsa sakamakon haka rikicin baya bayan nan kan furucin george kordahi da kasar saudiya ta yi amfani da shi kan kasar labanan tare da yin katsalandan a harkokin cikin gidan kasar labanan kuma da matsin lamba kan firaministan kasar najib nikati ta yin sanadiyar murabus ɗin ministan sadarwa duk da furucin ya rigayi lokacin naɗa shi a matsayin ministan sadarwar kasar lamari ne da a nan gaba mahukuntan saudiya za su tursasa wa gwamnatin labanin tsige duk wani minista da ba su gamsu da shi ba ko in yi magana da ba su amince da ita ba ko da kuwa kan kare al'ummar larabawa ce kamar furcin george kordahi na kare jini da dukiyar al'ummar yemen a matsayinsu na larabawa a halin yanzu tsoma bakin shugaban kasar faransa emmanuel macron ya janyo lafawar rikicin kasar labanan da saudiya da kawayenta amma tabbas rikicin bai kawo ƙarshe ba saboda saudiya za ta kirkiro wani sabon rikici domin ci gaba da matsin lamba kan kasar labanan da nufin neman cika burin kasar amurka da haramtacciyar kasar isra'ila kan kasar ta labanan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 baran haɗa ku da Hassan Barka don gabatar da ne na muryoyin masu saurare. Muryoyin masu sauraro. Masu saurare. Masu saurare. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma kasancewa da mu a cikin wata fitowa ta shirin muryoyin ku masu saurare. Hassan Barka ne ke muku sallama a cikin shirin malami na farko gare ka. kuna tare da mamman biniya yakuba awashi daga birnin tawa a jamhuriyar niger to ya kamata hukumomin kasashen yankin sahel shugabannin kasashe su san cewa wannan matsalar tsaro matsalar ta'addanci yanzu su ne babban mu saboda yanzu ha a ce a cikin wanga hali da ake ciki sojojin faransa da suke nan a jibge a kasashen yankin sahel sun kasa tabbatar da tsaro a ce har wani shugaba ya hoto ya fito yana bayani wai yana kare su yana cewa wai su in babu su mu babu mu to ai ba mu gani a ƙasa ba wannan kuma matsala ce ta tunani gaskiya wannan matsala ce ta tunani idan har akwai tunani mai kyau ya za a yi sojojin da suka yi shekara da shekaru suna da sunan wai za su yaƙi ta'addanci kuma kullum ta'addanci karuwa yake gaskiya wannan dai akwai kuskure ya kamata mu dai a gyara wannan tafiya. Assalamu alaikum sashen Hausa na Joye ta Hausa barkan mu da wani haka mai magana na wuri an daga jamhuriyar Nijar. yi na yau zai tafi ne dangane da taron da shugabannin kasashen Afirka ta yamma suka gudanar a kasar Senegal dangane da matsalar tsaro da take addabar yankunan namu. So a gaskiya da matsalar yake shugabannin mu suna ganin ga inda matsalar take amma kuma sai su zo suna ta wasu tarukan maza irin taron gajiya ba shara. musamman irin eh, jawabin da shugaban kasar nijar ya gabatar a wurin na sun gano kan cewa tawa na suna da makaman da sojoji ba sa da su to ai sai su bi su gano ina ne yan tawayen suke samu ko kuma yan ta'addan suke samu wa'annan makaman ba su zo su rika taro kawai a taro a shashagi a watse ba a mu da allah ya kama na karshen wannan tashi tashi na Assalamu alaikum VOH Hausa Tehran ina muku fata alheri kuma ina gaida ku. To ni ne naku Alhaji Usman Abu daga nan birnin Agadas. Zan ɗan tsokaci dangance da zanga-zanga wadda 'yan Nijar suka yi a can Yame. To lalle wannan incin su ne suka nema kuma abin da aka musu ba su ji daɗi ba ba mu ji daɗi gaba ɗaya 'yan Nijar har yaushe nasaru da mu muka ce ba mu san su ba mu bukatar su lokacin da aka kawo su ma ba a kowa shawara ba gwamnati ce ta ɗauki shawarar ta kawo su ba tare da ra'ayin 'yan ƙasa ba ba tare da ra'ayin 'yan majalisa ba to yanzu 'yan ƙasa sun ce ba su san su to me ya kai hayo su za su zawa su kashe 'yan ƙasa kuma cikin mutum cikin ƙasa ta a halbe shi a kashe shi kuma a ce ba ya fito bai nuna jin zafin shi nuna jin ciwon abin da aka mai to na bar ku lafiya ku tashi lahiya ina muku fata alkhairi Assalamu alaikum radio VOH Hausa Tehran kuna tare da mai magana Alkasim daga nan Agadez Jamhuriyar Nijar. A yau na shigo filin ina son in ba da ra'ayi na sama wagga zanga-zanga wadda kotun koli ta janye. To mu gaskiya wannan abu da e, kotun koli ta yi bai zo mana da mamaki ko guda. Saboda mu da mun san da cewa idan 'yan ƙasa suka fito suna neman injin su na cewa suna son su yi zanga-zanga ta kwanciya hankali da lumana sai ka ga e, masu mulki ko kuma kotun koli wadda tare suke ke da masu mulkin su suke naɗa ta da mamba sai kaga ta fito ta ce wai wagga zanga-zanga haramtacciya ce duk ina ta zama haramtattu mulkin da kuke yi da yadda kuke tayyar da ƙasa da yadda kuke dar mai barayi cikin mulki wanga wanda ya gabata da wanga mulki naku su ne haramtattu ba wai cewa 'yan ƙasa su fito su bayyana abin da yake ya shafi cewa ba su son soja ƙetare sai ku yi ƙet ku iya bai dace ba radio iran kuna tare da mai magana ne alkasmu daga nan agadez jamhuriyar nijar ku tashi lahiya Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa katu wa Biyawasa mai magana Aliyu Nasarawa kwamen garma. Biyawasa a abin mamaki shugabannin kasa da sun kare yan kungiyar farfalla suka ce da su inda duk sun ka ga suwa neman shawarar su sun ka amince to ina ganin kuntun can hurin ba da kiran da shugaban ne sun kai muku ya kamata ku ce to duk abin da mun ka gani na magana za in mun ka zama fitowa ga a taka mana birki yalla ba maki ba ku dauko wannan da su ba sa'an nabi kuma ku yi hakuri ko hana ku zama mamaki ba tunda kuna ganin farko an kire shi gabanin ne sarakuna an ba su ra'ayi dangance da rage haihuwa a Nijar. Ba ce komi ba an kire malam ma wanda aka gani suna ya kamata su kisa aya da hadisi su haɗi ba ce komi ba. To ba mamaki ku kungiyar farkulla za ku ta ku bayyana wani ra'ayi mai ya bata muku rai don haka ba mamaki da ahana hana. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Muryar fure Musulunci ta Iran. Mai magana Rabi Alhaji Mamma wanda aka yi sani da sunan Rabo Mai Aski da mijin furiyar Nijar. Eh, ra'ayina a yau eh, zan yi magana ne da jinjina mai tarin yawa ga sojawanmu na furiyar Nijar na can yankin talabiri a dangance da hari da aka nema a kawo musu wanda suka dakile su kuma suka mayar da martani wanda kuma har suka yi banna sosai ga 'yan ta'adda na yankin talabiri wanda kuma gaskiya wannan jan namijin kokari ne waɗanda suka yi wanda kuma haka ya kasan sojawanmu na nijar tun a can baya idan kuka ɗauka Eh, duk a ƙarhin soji gaskiya ƙasar mu ta Nijar jamhuriyar Nijar a nahiyar Afirka alhamdulillahi muna da kokarin haka nan idan aka hita cikin fagen daga sojawan mu na Nijar suna hudda kansu ta bangaren iya salo eh, na yaƙi da kuma nuna hazaƙa da jajircewa a guri Allah ba mu zaman lahiya a yankinmu na Afirka gabaki ɗaya da kuma sauran ƙasashen duniya mai magana raba mai aski a tashi lahiya. Salamu alaikum gidan radio biho ta Hausa mai magana ta siyo Ungo Tudu da magaran a Jamhuriyar Nijar. Muna godiya da dama da kuke bamu muke bayyana ra'ayin mu kan abubuwan da suke ci mana tuwa a kuriya. To yau na shigo shirin nan domin in bayyana ra'ayi na kamar haka. Dangance da janye doka da gwamnatin kasar mu Nijar ta yi kan tilastawa likitoci yin rigakafin corona to hakan bai zo mana da mamaki ba don dama bai kamata ba a ce an tilastawa mutum yin abin da bai gaba dama don muna mulki ne na demokuraɗiyya don haka bai kamata ba a ce wani abu an tilastawa talaka ya yi shi Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu biyu Hausa na Abdulaziz firizi daga nan birnin da ta jamhuriyar Nijar. To a gaskiya yau ra'ayi na shine jinjina jinjina mai tarin yawa zuwa ga sojojinmu na jamhuriyar Nijar a bisa nasarar da suka samu a kan 'yan ta'adda wannan to gaskiya haka ake so kayan aiki ya kamata a ce an taimaka ma da sojojinmu mu na afirka gabaki ɗinsu don saboda su kare kansu su kare talakawa ƙasa hakan shine daidai amma ina kira da babban murya da mu na afirka wallahi sai sun haɗa kansu sai sun haɗa kansu waje guda mun zamanto tsintsiya maɗaurin ki ɗaya a afirka don saboda mu ba mara ɗakumiya a ɓangaren turawan wannan sunana abdulaziz brezi daga birnin da magaram a jamhuriyar nijar assalamu alaikum biyoyi hausa muryar jamhuriyar musulunci ta iran to yau za mu yi tsokaci akan da sojojinmu suka samu galaba akan yan ta'adda da yake ma dai mun samu asarar rayuka daga kotanmu to muna ƙara jinjina musu mu da mu mun sa ai dakarun kasan mu mazaje ne to kawai dai ana musu wata irin ne da rashin kayan aiki da kwantan ɓaunar da 'yan ta'adda suke musu inda mun za su samu kayan aiki ai babu wanda ya kai su allah ubangiji kuma ya kiyaye su allah ubangiji ya ƙara dora su akan mukiya tashi lafiya mai magana mamman sani dauda wanda ake kira da bigima a ero ganga da maganar jamhuriyar nijar assalamu alaikum sashen hausa na boh tehran mai magana su ne maɗate da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birnin yamai na jamhuriyar nijar to gaskiya ina so zan yi tsokaci a dangance da abin da ya faru akan kiran da 'yan majalisa suka wa ministoci suka ƙi zawa kuma bai kamata ba wani hakika ya kamata 'yan ƙasar mu ta nijar a ɗauki talakawan nijar da muhimmanci ya kasance duk abin da ya shahi majalisa ce ya kasance sun zama tsiya madar mun kiɗe sun gyara da fatan allah ka haɗa kawun na ya ƙasar mu nijar baki ɗaya kuma allah ka mu zaman lafiya na gode mai magana isu ne ma da magaram jamhuriyar nijar na kira ku daga nan birni mai ku tashi na To Marilla da kuma naka ra'ayin nema muka kawo ƙarshen wannan shirin sai kuma gobe idan mai kowa mai komai ya sake haɗa mu kafin nan dai a madadin kowa da kowa musamman waɗanda aka ji muryansu ni hassan barka da na jagorancin ke cewa da ku a kasance lafiya. da yake awal kunya na kusa barin haɗa ku da shi don da shirin nan na tarbiyyar iyali. tarbiyyar iyali jima masu saurare salamun lahi alaikum wa rahmatuhu ta'ala wa barakatuhu barka mu saka da ku a cikin wani sabon shiri na tarbiyyar iyali shiri da a ciki ne muke tattaunawa kan harkokin da suka shafi rayuwar iyali musamman hanyoyin tarbiyyar yara da malamai magada annabawa don jin su kan gina tubalin tarbiyya mai inganci a fagen rayuwa shirin nan ne da ya saba zuwa muku daga nan radio BOH da ke nan birnin Tehran wanda ni awal kunya na shaba jagorantar gabatar muku da shi da kuma fatan za ku ce tare da mu don jin abin da shirin yake kunsa da shi a yau din nan. a cikin shirin namu na yau ma ba mu gushe ba za mu ci gaba ne da sauraron shehun malami bashir zaria daga kungiyar rap ta rasurul azamu foundation da ke birnin kanan dabo wanda kuma har ila yau shine shugaban ta na sashin da'awa shehu malamin a yau zai fara ne da yi mana waiwaye a dan tafiya siffofin da mazan rahama yace tilas mai gida ka ci tare da su Allah shiga fata malam bismillah a'udhu billahi samil Ali, minash shaitanin la'in rajim bismillahir rahmanir والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه yan uwa masu sauraron mu a wannan darasi namu mai tarin albarka na iyalai a inda muke magana akan haƙoƙin ma'aurata ba mu ba muna magana akan haƙƙin mata akan mazajensu a inda muke ta ƙoƙarin bayani akan wannan hadisi da manzo sallallahu alaihi wa sallam yake magana kan laginan ne magana cewa ma'aiki sallallahu alaihi sallam yana faɗin wasu sifofi da ya kamata magidanta su sifantu da su cewa namiji baya wadatuwa a zaman shi da iyalinsa daga abubuwa guda uku eh, laginan bi zauje an salasata a fi ma bainahu wa baina zaujatihi wannan abun yana da mahimmancin gaske jama'a cewa magidanci duk da za a yi ya tabbatar da ya samu wa'annan abubuwan guda uku a ɗabi'unsa tsakanin shida, matarsa na farko ya ƙoƙarin samar da muwafaka saboda samar da muwafakan nan shine zai haifar mata da ita ma ta zama tana da muwafaka da soyayyarta da sha'awar ta kamar yadda muka yi bayani sannan wa husnu khulqihi ma'aha muka ce kyawawan dabi'u da kyawawan halaye tsakanin miji da matarsa yana ɗaya daga cikin haƙoƙin da mace Allah ta'ala ya ɗaura mai gida a kanta husnul khulq din nan tare da iyali kamar yadda muka yi ta kawo shi a musalsali yana ɗaya daga cikin abin da ke ƙara wa mutum ƙima da daraja kuma yake wanzar da soyayya da ƙauna a tsakanin mace da mata wanda a halin rayuwa ta yau musamman mu a afirka da irin ƙasashen duniya na musulmi wannan kunci na rayuwa mafi yawan mutane idan suka samu kansu a cikin kunci na rayuwa to za ka samu farkon waɗanda suke zama victim su ne iyalan sai ka ga mutum yana nema ya huce ya gai kasuwa kamar yadda muka kawo a misali ba a samu ciniki ba ko ma'aikaci ne wata ya yi nisa ya zo gida a fusace wanda wannan ɗin yana cikin abin da yake haifar da ma matsaloli na rayuwa da kake wa iyalanka da mummunan mu'amala to wannan ɗin yana sabbaba kunci ya ci gaba da bibiyan don haka ana bukatan husnul khulq tare da iyali ya zama mutum ya kware wajen kyakkyawar mu'amala tsakanin shi da iyalansa domin husnul khulq yana ɗaya daga cikin abin da manzo ya mahimmantar da shi wasu imalihi istimalatu kalbiha sannan ana buƙatar mai gida ya yi iyakan iyawarsa wajen ganin ya jawo zuciyar matarsa zuwa gare shi wannan ma babban aiki ne istimal aka yi amfani da shi a kalmar hadisi wato ka zama gwani na gwanaye wajen kullum ka san yadda za ka yi ka kimsa soyayyarka a cikin iyalanka soyayya ko ba za ta samu ba tare da kyautatawa ba kamar magana da na ta kawowa a baya cewa ko dai ta hikima ce ko wasu sun ma kira shi daga cikin hadisai ne cewa zukata an halice su ne akan son wanda yake kyauta musu da kuma kin wanda yake munanawa julibatul qulub ala hubbi man asana ilaiha wa bughdi man asaa ilaiha wannan din yana da mahimmanci a rayuwa ko da akwai ko babu mutum ya zama yana da kyakkyawan mu'amala akwai matan da suke raye cikin gidaje na alfarma manya-manyan kusur kayan alatu ba abin da babu amma sai dai ba mu ne saboda za a shigo gida daga dara da nuna isa ba kyakkyawan mu'amala yara kowa na tsorace da mutum allah allah ake mai gida ya tafiya saboda duk lokacin da ya zama ya dawo yana gida to babu sauran walwala a gidan ba iyayensu mata ba yara ba su kansu yaran ba wannan shine na kawo shi a baya cewa yana ɗaya daga cikin masu yiwa da har yana sabbaba azabar kabari da ruwayoyi da dama masu da kada ku shafa shirin na zuwa muku ga nan rajiyon BOH Hausa a nan binin Tehran inda muke sauraron wani shehun malami daga birnin Kano wanda zai ci gaba da yi mana bayani akan munin rashin nuna rola ga iyali. Cewa yana ɗaya daga cikin abin da yake sanya masibar mutum a ranar lahira a barzahu shine wa iyali da shiga gida cikin da murtakewa fuska. So kenan ya zama lazimi ga magidanta su zama suna yin duk hanyar da za su yi wajen jawo auna da soyayya a tsakaninsu da iyalansu nan ko zai faru ne gwargwadon mu'amalan mutum da kyautatawa saboda haka ana buƙatan duk abin da mutum zai iya yi don ya jawo soyayyar matarsa soyayyar 'ya'yansa zuwa gare shi mailin da zai yi zuciya ce kuma ana so ka yi haka bil a shi ainiha ta hanyar kyautata bayyanar da fita da hai'a mai kyau da sura mai kyau a idan mace saboda mutum yadda yake son ya gama ta shi tsabtsab to ita ma fatan a bukatan ta samu mijinta tsabtsab akwai mutanen da za ka gansu ba su damu da kyautata ba sa aski ba sa gyaran jikinsa wani ma wanke baki matsala ne a wajensa wanda a ƙarshe mace bata isa ta magana da shi ba ya bakin shi da gaje da gaje da goro da ya zo yana magana hamami yana fita daga bakinsa bayan da ta iya alhali harka ta wari yana sabbaba kunci yana sabbaba duk wanda yake zaune da mutum zami za ka samu yana zama da shi ne don an fi ƙarfinsa bayan da ya iya saboda haka ɗaya daga cikin haƙoƙin mace a wajen mijinta shine ya zama lallai yana kiyaye tsafta da abin da zai yi ya bayyanar da tsafta a alaƙar shida matarsa kamar yadda ita ma mace dole akwai sifofi da ya kamata ta kiyaye su a cikin wannan ruwaya din cewa na farko ita ma tana da bukatan kiyaye abubuwa guda uku na farko ta raba kanta da dukkan wani datti na hali da ainihin rashin kamun kai ta yanda zai samu natsuwa a zuciyar shi cewa wannan matar tashi mai gaskiya ce mai rukon amana ce ya kirki ce wannan zai sa ya samu daɗin yadda zai ƙi kyautata mata hausawa suka ce in an bi ta ɓarawo a wata mabi sau wani lokaci gaskiya matan suna cikin waɗanda suke sabbaba mazan su cutar da su to shari'a fa ta ce wa lahunna mislun lazi alaihinna bin ma'ruf abin da ya hau kan mata na ma'arufi to su ma suna da irin wannan haƙƙin akan mazaje kenan su ma akwai wasu haƙoƙi da Allah ya ɗaura musu ɗaya daga ciki ya zaki ki mallaki zuciyar mijinki ta hanyar nuna mishi soyayya kyautata alaƙa da shi idan ya dawo gida ki tare shi cikin mutuntawa da girmamawa ki sa 'ya'yansa su yi mishi addu'a in zai fita in ya dawo su tare shi ya zo ya samu gidan shi tsaf wannan ɗin yana ɗaya daga cikin abin da zai sanya mishi sanyin rai kuma ya ji ƙwarin gwiwa wajen yin duk abin da zai yi don ganin ya kyautata mu saboda haka lallai duka ɓangarorin biyu suna buƙatan yin wannan akwai buƙatan mai gida na farko ya jajirce shine shugaba shine wanda ragama jagorancin gidan yake hannunsa don haka shine a matakin farko wajibi ya zama ya kiyaye Allah subhanahu wata'ala ya taimaka mana ya sa mu zama cikin waɗanda za mu kware wajen ganin shigar da farin ciki mun sauke nauyin da ya hau kanmu na iyalanmu وصل اللهم على محمد وآله الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجه to masararo ga shirin malam ya fara sakin jiki da waɗannan bayanai masu muhimmanci amma a nan za mu sa masa wakafi daga ƙarshe muna yi wa sheikh bashir zaria da ke birnin kano kuma shugaban sashen da'awa na ƙungiyar raf ta rasurul hazan foundation da ke birnin kano godiya ta musamman game da waɗannan bayanai duk da ayyukan da ke gabansa a maimakon radiyon BOH da ke nan birnin tehran ni alkun da shi na kuma na gabatar nake cewa wasu alaikum wa rahmatullahi ta'ala barkatu. da ƙarshe kuma sai shirinmu na Afirka a yau, ai saurare lafiya. Afirka a yau. Jama'a masu saurare Assalamu alaikum barkan ku da kuma sake haduwa da mu a wani shirin na Afirka a yau shirin da bisa ga al'ada yakan taɓo wasu daga cikin lamura da suka shafi nahiyar mu ta Afirka To wannan shirin na yau zai mai da hankali ne kan taron Dakar na samar da zaman lafiya da tsaro karo na bakwai da ya gudana a makon nan. Hassan barka ne ke muku sallama a cikin shirin da fatan kuma za a kasance a tare da mu. To a ranar Litinin ta gabata ce aka bude taron zaman lafiya da tsaro karo na bakwai a Dakar babban birnin kasar Senegal. Taron na shekara-shekara wata dama ce domin duba matsalolin tsaro da suka shafi nahiyar da ma lalubo hanyoyin magance su taron ya samu halartar manyan baki daga kasashen nahiyar da suka hada da shugaban kasar senegal mai masaukin baki Macky Sall sai ta takwarorinsa na afirka ta kudu Cyril Ramaphosa da na nijar bazu Mohamed da na gina Bisau Umaru sisoko da 'yan fafutuka na 'yan siyasa da kuma wakilan kungiyoyin ƙasa da ƙasa kan ayyukan jin kai da kuma ƙwararru. Taron na bana ya mai da hankali kan tasirin cutar corona a faɗin nahiyar da kuma matsalolin tsaron yanar gizo ta'addanci da kuma sauyin yanayi bular sabon nau'in annobar corona na omicron na daga cikin ababen da suka mamaye taron shugaba Macky Sall na Senegal yayin jawabinsa a taron ya bukaci haɗin gwiwa domin tunkarar annobar ta corona maimakon rarrabuwar kai tsakanin ƙasashe masu ƙarfin tattalin arziki da matalauta. Il faut que nous continuions à travailler ensemble dans la solidarité. Cette pandémie qui frappe tous nos pays doit nous rassembler sur le front solidaire de la riposte au lieu d'ajouter un nouveau clivage entre pays riches et pays pauvres. Shugaba Macky Sall na Senegal mai karɓar bakuncin taron ya buƙaci ƙasashen nahiyar da su ƙara azama akan matsalolin kiwon lafiya da tattalin arziki a nahiyar. Akwai kuma ƙalubalen da ya shafi sauyin yanayi da hare-hare na ta'addanci da kuma yawaitar juyin mulki da ke addabar nahiyar. in shi shugaba maki sal wanda ya buƙaci a ƙara zage dantse wajen samar da kuɗaɗe don tunkarar matsalolin ya kuma az'ayar tambaya game da tawagogin samar da zaman lafiya a nahiyar da suka kunshi dakaru dubu saba'in da biyar amma kuma ba a samu sakamakon da ake bukata ba. shi ma shugaban afirka ta kudu sirrin ramaphosa ya yi jawabi gun taron ya kuma shinshina kokarin da kasarsa ta yi na gano sabon nau'in cutar corona na omicron cikin gaggawa tare da sanar da duniya sai dai ya kalubalanci yadda hakan ya jawo wa kasarsa da ma wasu kasashen afirka kyama ta hanyar katse duk wata zirga-zirga zuwa su ya kuma sake ta cewa abin da kasarsa ta yi namijin kokari ne wanda ya kamata a shinshina mata sai dai kash ta ci karo da wannan mummunan mataki wanda a cewarsa ba zai haifar da komi ba duba da a cewarsa sabon nau'in na corona tuni ya harga ya bazu a duniya. Omicron is spreading all over the world. Shugaban jamhuriyar Nijar Muhammad Bazoum na daga cikin manyan baki da suka halarci taron inda shi ma ya yi nasa jawabin masalar tsaro mai nasaba da ayyukan ta'addanci da ke addabar kasashen yankin Sahel ita ce ta tafi mai jawabin nasa inda ya koka kan yadda masu ikirarin jihadi ke ci gaba da karkarfi a a ƙasarsa da ma yammacin Afirka. J'ai décidé délibérément de me rendre le plus utile possible aux participants à ce forum en faisant part de mon analyse de l'insécurité qui prévaut dans certains pays du Sahel, dont le mien, pour que nos échanges s'enrichissent de mon expérience personnelle. da 'yan bindiga suka taɓa samun irin makaman da jami'an tsaron gwamnatoci ke amfani da su amma gashi a yau hakan na faruwa a yankin sahel ina ma tunanin wasu makaman da 'yan ta'addan ke amfani da su sun fi na jami'an tsaron in shi shugaba bazum shugaban nijar din ya bayyana cewa sojojin kasashen yammacin afirka na bukatar sabbin dabaru domin yakar masu ikirarin jihadi da ke kara karfi saboda fasahohin zamani wanda hakan ya baiwa 'yan bindigar wata dama a daidai lokacin da suke kokarin lalata yankin Sahel. Le résultat est que jamais nulle part au monde des groupes rebelles n'ont pu avoir accès aux mêmes armes que les forces légales qu'elles combattent comme cela est le cas aujourd'hui au Sahel. Yankin Sahel wuri ne da masu ikirarin jihadi suke kara zafafa kai hare-hare da kashe dubban mutane da kuma raba miliyoyi da muhallansu dakarun kasashen yankin sahel da kuma na kasashe da dama na turai da ke yaƙi da mayakan da ke ikirari da sunan jihadi a yankin ciki har da faransa na fuskantar hare-hare na gungun ƙungiyoyi masu ɗauke da makamai da dama waɗanda sun mallaki makaman zamani a sakamakon matsalar tsaro da ta samo asali daga rikicin libya wacce ta haifar da fasakaurai iri daban-daban musamman ta makamai waɗanda aka shahara da su wajen yaƙi in shi shugaba habazum a yan taron na dakar kan zaman lafiya da tsaro. kafa dandalin tattaunawa kan zaman lafiya da tsaro na dakar da ke gudana a duk shekara ne yayin taron faransa da kasashen afirka da aka yi a birnin paris cikin shekarar 2013 kuma a cikin shekarun da suka shige taron ya zama wani dandali ga masu yanke shawara a afirka waɗanda suka shirya wannan biki sun hada da gwamnatin senegal da hukumar tattana bayanan sirri kan tattalin arziki mai harkwata a birnin paris mai suna apiza partners da kuma shed wata cibiyar tsaro ta senegal karshen jagorancin brigadier janar mbai sise a ranar litinin wato 6 ga watan disamba yayin buɗe taron na bana mahalarta taron sun tattauna samar da daidaiton tattalin arziki bayan kawarwa ko dakile yaduwar annobar cutar corona a nahiyar haka kuma sun tattauna kan batun kiwon lafiyar jama'a da sauyin yanayi da kuma tsaron yanar gizo a rana ta biyu na taron ranar talata bakwai ga wata taron tsaron na dakar ya duba batun karfafa zaman lafiya da tsaro a afirka an kuma gudanar da taron karawa juna sani kan matsalolin tsaron ra'ayi da haɗin gwiwar tsaro ƙarƙashin ƙasashen afirka da kuma sa ido kan yankunan teku. taron na bana ya zo ne kuma a wani lokaci da kyamar faransa ke kara kamari a yankin zanga-zangar kyamar sojojin faransa ita ce tafi daukan hankali inda jama'a da dama ke zargin faransa da wawushe arzikinsu da gazawa wajen shawo kan matsalar tsaro a yankin duba da irin tarin kayayyakin yaƙi da suke da su na zamani hasali ma wasu na zargin su da taimakawa gungun masu ɗauke da makamai abinda faransa ta jima tana musantawa a watan da ya gabata tawagar motocin sojojin a yankin ta ci karo da zanga-zanga ta hana su wucewa tsakanin iyakokin burkina faso da kuma jamhuriyar nijar lamarin a jamhuriyar nijar ya yi muni inda har mutum uku suka mutu a yayin zanga-zangar a garin tera sakamakon buɗe wuta da ake zargin sojojin faransa da yi sojojin faransa da yi sun ce sun yi harbi na gargadi ta sama amma batun kisan masu zanga-zanga ba su san da shi ba gwamnatin jamhuriyar nijar dai na bincike kan batun a yayin da kuma kyamar sojin na faransa ke daɗa kamari a ƙasar ƙungiyoyin farar hula a ƙasar ta nijar sun kira zanga-zanga domin nuna kyama ga sojojin na faransa a yamai ranar lahadi da ta gabata sai dai yunkurin nasu bai kai ga cin magacci ba saboda hukumomin birnin na yamai sun haramta zanga-zangar bayan da aka shafe ranar asabar ana ta kai kawo tsakanin mahukuntan birnin da ƙungiyoyin farar hula bayan da wata kotu ta amince musu yin zanga-zangar amma kuma hukumomin suka ɗaukaka ƙara kuma daga ƙarshe suka yi nasara faransa dai ta ce ta girke dakarorinta a yankin sahel domin yakar mayakan da ke ikirari da sunan jihadi da suka kashe ɗaruruwan farar hula da 'yan sanda da sojoji shugaban faransar emmanuel macron ya ƙara yawan agajin da ake baiwa yankin ya kuma fara dawo da kayan tarihin da aka sace wa yankin zamanin mulkin mallaka ya kuma ƙara matsakaimi wajen jawo matasan yankin cikin harkokin da suka shafi nahiyar ya kuma mara wa kungiyar ecowas baya a kokarin ganin an kare siyasa daga mamayar sojoji a bana kuma ya yi balaguro zuwa rwanda domin bayyana karara gazawar kasarsa a lokacin kisan kare dangin da aka yi a kasar a cikin shekarar 1994 amma duk da hakan korafi ya yi yawa game da faransa sannan ana yawan sukar kasar lamarin da aka daɗe ba a ganin irin shi ba a tarihi. To jama'a masu sauraro iya abin da ya tsoka kenan a cikin shirin namu na yau sai kuma wata fitowa nan gaba idan mai kowa mai komi ya sake haɗa mu inda kuma idan Allah ya yarda za mu yi kokarin jiyo muku ta bakin wasu bangarori game da yadda zanga-zangar kyamar sojojin Faransa ke daɗa kamari a yankin Sahel. Kafin nan dai a madadin kowa da kowa ni Hassan barka da na shirya na kuma gabatar da shirin ke cewa da ku a kasance cikin koshin lafiya. kuma da wannan ne shirin na mai zo karshe ganin lokacin na mu sai a tarbe mu a shiri na gaba makafin na amma dun waɗanda suka tallafa shirin kammala amma da wanda kuke murin su musamman tahir amin da kuma labaran duniya ni da na kasance da ku a cikin shirin nake muku fatan alkhairi kuma za a iya ci gaba bin shirye-shiryen mu a shafin na gizo wato wwwcb 1ng a huta lafiya.